misalin kusan karfe shida hakan nan na marace muka samu labarin cewa akwai wani ango ana ce mashi a dilari ko kori gidan sinima a wurin a can anguwar kuma wuri ne inda ake taron jama'a wuraren wurin kamar wani kasuwa ne haka inda jama'a da dama kan je su taru a shiga fim a kalli fim da sauransu to yau aka nuna irin wasan kwallon nan na turai a yawanci dama galibi aka nuna irin waɗannan wasanni mutane sukan taru da dama irin waɗannan gidan sinima to ana cikin wannan lokacin ana tsakiyar nuna wannan kwallon sai aka samu tashin bom a wannan gidan sinima din so mutane sun zo ana ta kokarin kwashe waɗanda suka ji rauni da waɗanda bom ɗin ya rika da su sake sake samun tashin bom ɗin na biyu wanda kuma mutane da dama su rasa rayukan su sakamakon wannan tashin bom ɗin kamar yadda su abokan aiki da suke kusa wannan wuri suka shaida mana cewa wannan bom ɗin ya fi da kananan yara da kuma mata musamman ma irin masu kawo kayan tallace-tallace a bakin wannan gidan sinima ɗin. To kawa yanzu za a iya kimanta asarar rayuka da aka yi? gaskiya ba za a iya ba dan har yanzu da da muke da ke yanzu ne ma ake kokarin zuwa an killace wurin ake kokarin zuwa a kwashe sauran mutanen da suka raunata da kuma waɗanda bom ɗin ya riga da ya hallaka su dan tun harin farko da bom ɗin ya tsoratar da jama'a sai kowa ya watsa ya bar wurin a kusan mutanen anguwan suna ficewa gaba ɗaya dan suna tsoron cewa kamar ko an kewaye anguwan ne da irin waɗannan boma mai ce yanzu ne dai aka ce jami'an tsaro sun shiga sun killace wannan wuri ana kuma kokarin kwashe sauran jama'a to a wannan unguwar akwai jami'an tsaro waɗanda akan giggirke na gaskiya ne kusan ko ina ka je a cikin maiduguri ba a rasa irin wannan ba za ki ga shingen wajen mashiga da mafita duk akwai irin waɗannan jami'an tsaro akwai jami'an tsaro kwaye da gaske kusan ko ina dama irin waɗannan unguwanni aka sa jami'an tsaro dukkanin irin waɗannan unguwanni a wajen mashiga da wajen mafita kuma gaskiya kusan ko ina cikin da da haka goyi yake akwai ibadan nan jami'an tsaro. To ganin yadda ake fama da irin waɗannan hare-haren ba a ɗaukan wani matakin binciken kwakwaf ne domin gudun kada bara gurbi su rika shiga wuraren taron jama'a irin wannan su ɓanna. Eh, gaskiya ana yin haka dan ko mashigar Maiduguri kan tirin ka shigo Maiduguri har yanzu zaka soke kamar fasinjoji da za su shigo hakan soke su tafi da kafa kuma kowa ya nuna shaidarsa katin shaida na alamun ko aiki lokacin shaidar zama dan kasa da sauransu kafin a bashi damar ya shigo cikin garin maiduguri musamman ma mutum da zai taso daga hanyar kano zama su zuwa cikin garin maiduguri duk ana wannan binciken to wannan aukuwari gaskiya zan ce ya zuba da mutane da ba ta don ana gari kamar abubuwa sun fara alafa a cikin birni don kusan yanzu kusan hankali bidiya koma kauye kan irin wannan harare da ke faruwa.